السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشيك بركاته ما أشكال لتاك أمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله za mu tashi akan hadithin sumai wanda yake maula ne na abubakar ɗan abdurrahman dan harith ɗan hisham shi kuma ya karbo hadisi ne daga abi salih as shi kuma ya ji hadisin daga abi huraira ta radiyallahu an abu huraira ya ce anna fuqara al-muhajirina ataw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fakiran muhajirai waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina domin tsira da addinin su suka zo wa manzo sallallahu alaihi wasallam yawancin muhajirin ba su da abin hannu saboda sun bar dukiyoyinsu duk a makka wato lokacin da za su yi hijira mashirkai sun hana su fita da dukiyoyinsu to su ne mafi bukata a cikin mutanen madina faƙalu sai suka ce ya rasulallah zahaba ahlul duturi bil ujuri ko kuma zahaba ahlul duturi bid darajati ula ma'abota dukiya ahlud duthur ma'abota dukiya sun tafi da darajatil ula da darajoji masu ɗaukaka wan na'imil muqim da kuma ni'ima da wamamme wato ni'imar aljanna ma'ana sun riga sun yi nisa akan aikin alkhairi sun riga mu wajen samun aljanna Bala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma za me ya faru haka me yasa kuka ce haka qalu suka ce to mu da masu kuɗi na kama nusalli su ma masu kuɗi suna sallah kamar yadda muna sallah wa yasumuna kama nasum su ma suna azumi kamar yadda muke azumi amma wa yatasaddaquna wala natasaddaq su suna yin sadaka da dukiyarsu mu ba mu da abin da za mu yi sadaka wa ya'tiquna wala na'tiq suna ‘yantarwa mu ban ma ‘yantarwa suna sayin bayi su ‘yantar da su fi sabilillah mu ba mu da wannan halin fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam da su afala uallimukum shay'an shin in sanar da ku wani abu mana in karantar da ku tudrikuna bihi man sabaqakum da za ku zo ku riski waɗanda suka riga ku wanda kuna ganin sun fi ku za ku same su wa tasbiquna man ba'dakum za ku riga ku yi nisa da waɗanda suke bayan ku wala yakunu ahadin afdala minkum ba wani wanda zai zama ya fi ku falala illa man sana'a mithla ma sana'atum sai dai wanda ya irin abin da kun aikata qalu bala ya rasulullah suka ce eh ya manzon Allah ka gaya mana abin da zamu riski waɗanda suka yi aikin alkhairi da dukiyarsu bala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da su tusabbihuna wa tukabbiruna wa tuhammiduna dubura kulli salatin thalathan wa marra za ku yi subhanallah bayan kowace sallah subhanallah ku yi alhamdulillah ku yi Allahu akbar bayan kowace sallah sau talatin da uku in kuka yi haka to za ku riga wato wanda suke bayan ku kuma za ku riske wanda kuke ganin sun fi ku wannan lafazi yana da ɗaya daga cikin salon tasbihi bayan sallah wanda muka sani shine kai subhanallah subhanallah talatin da uku sannan kai alhamdulillah alhamdulillah talatin da uku kai Allahu akbar uku ka cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ko kuma kai Allahu akbar ya zama 34 ya zama ya zama 100 to ɗaya sigar wannan ita ce zaka yi subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sai kai ɗaya subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ɗaya subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ɗaya in ka yi sau 33 ka samu 99 kowanne ka shi uku uku sau talaka ga 33 ka samu 99 sai kala abu salih abu salih ya ce faraja fuqara'ul na ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fakiran masu hijira suka sake zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faqalu suka ce ya rasulullah sami'a ikhwanuna ahlul amwali mimma fa'alna ‘yan uwanmu masu kuɗi sun ji abin da muke yi na tasbihin nan fafa'alu mitlahu su sun yi irin wannan ɗin kaga yana har yanzu sun tsere mana da don mu ba mu da kuɗi muna yin tasbihi to masu kudi ma da suka ji su ma suna tasbihi kaga har yanzu akwai wato rata qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yace zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala daga Allah yana baiwa wanda ya ga dama ba zai yiwu a ce ka samu mutum a duk abin da yake ba in ka fi shi a wani wajen ya fi ka wani wajen saboda haka su suna yin ibada kuma suna abin da za su yi a dukiyarsu kai kuma baka da wannan sai ka samu wani bangare na ibada kai ma ka lura wanda ba sa yi kai maka yi in sun yi kuma ba yadda ka iya dama haka Allah ya yi qala sumay sumay yace fa haddastu ba'd ahli hadha hadith na zantar da wasu daga iyalai na wannan hadisin wa qala sai yace wahimta kai wahami ma'ana wahami shine abu ka dauke shi haka alhali ba haka bane innama qala abinda annabi ya faɗa tusabbihu allaha thalathan wa thalathina zaka yi subhanallahi 33 wa tukabbiru allaha thalathan wa thalathin zaka yi kabbara allahu akbar 33 wa tuhammidu allaha thalathan wa thalathin zaka yi hamdala alhamdulillah salatan wa 33 faraja'tu ila abi salih sai na kuma ga abi salih lahu dhalik wato sai na ambata masa abinda wannan ya faɗa faqala yace ƙul ka ce allahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi hatta ta buloga jami'ahunna talatan wa talatina a'a ka faɗi wannan ɗin ka yi subhanallahi ɗin da allahu akbar ɗin da alhamdulillahi ɗin gaba ɗaya ka haɗa su ka yi talatin da uku kaga wannan ya tabbatar da cewa ruwayar a haɗa su ɗin yana nan har yanzu shi wancan ya ji ana rabawa din ne yadda muke yi subhanallah 33 alhamdulillah haka Allahu akbar haka shi wannan kuma ya ji hadawa guda ukun zaka hada suka ce daya da aka yi faɗi wannan sai ci a ah, kai kuskure ai ba wai hada su ake yi ba man raba su za a yi subhanallah daban alhamdulillah daban Allahu akbar daban da ya je ya gaya wa malamin sa da malami ya ce a a kai hada su din shine daidai wannan ya nuna kamar yadda muka faɗa tasbihi suna da lafuzza daban-daban banda mawa'in na lafuza da suke cikin wannan hadisin akwai wanda idan mutum yana sauri yana da wata bukata yana sallamewa yana so ya tashi ya tafi to zai iya yi subhanallahi goma alhamdulillahi goma allahu akbar kuma goma don ya je abin da zai yi din wannan ba wai kullum ba ne sai lokacin da mutum yana da wani wato hanzari ko wata larura Allah ya samu dace da sunan sallallahu alaihi wa rahmatullah